Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Sido Kalangu. A yau Sido Kalangu ina cikin ɗakin magana da talabijin na gaskiya TV inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske wanda ya shafi batun matsalar ruwan sha a birnin da magaran. ce matsala ce take haddasa wannan matsala ta rashin ruwa sannan tarihin wannan matsala. Domin tattauna wannan muhawara ta yau a yau ɗakin magana namu ya karɓi mamman malam janti sj na birnin da magaran sannan ina tare da malam ahmadu dan kori wato na kungiyar nan ta orkoni da kuma malam tasiu galadima daraktan jiha na ruwa na da magaran ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. wato matsalar ruwa a birnin da magaran ta kasance ɗaya daga cikin matsalolin da wato shugabanni daban-daban suke ƙoƙarin magancewa ƙarƙashin ƙasar da magaran na kunshe da duwatsu lamarin da ke sa matsalar ruwa tana kasancewa mai wuya birnin da magaran dai yana ɗauke da al'ummomi daban-daban a cewar ƙididdigar da aka yi ta shekara ta dubu da shida yankin da magaran na fiye da wato al'umma miliyan guda kuma birnin na da magaran wato yana kunshe da dubu ɗari biyar wannan matsala dai ta ruwa ya sa dukan wato al'ummar birnin da magana na mai da hankali da kira ga hukumomi da su diba wannan hanya domin kawo ƙarshen wannan matsala ta ruwan sha da ke addaba al'ummar da magaran kuma kusan da cewa mata da yara na da kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda wannan matsala take shafa domin su ne za su tashi da safe domin neman ruwa to ya za a magance wannan matsala shine za mu tattauna tare da bakin da muka gayyato barin soma da wato mamman janti sakataren wato na birnin da magaran malam mamman janti barka da harka. To muna so mu ji takamaimai da farko yaya birnin Zandar ya kasance. To bismillahir rahmanir rahim. Na ji daɗin haka da ka zo. Na zo na da ni magatakarda aka nema da ni kuma magatakarda me yasa na zo kenan kuma bancin shi da ko fannin da na sani na ni nayi yi karatun abin binciken arzikin kasa kuma yanzu da yake makarantun doka ne da farsara da doka wato haɗuwa ce ta zo daidai da zama kenan Haɗuwa ce ta zo daidai muna so mu zo efektima don mu ba da ra'ayin mu kuma a tattauna da mu a ga shi ne problem in ruwa a da magana na ji daɗin haka shi problem in ruwa a da magana shi an ka dubi a fannin meri tunda doka an ka duba ita meri ta zandar an yi kiranta tun 1954 daga 1954 zuwa yanzu ina ji mayar 23 suka yi jagoranta yanzu Allah ya ka na 24 shi dai mu inda muka girma a nan mun gani tun iyayen mu kanta ake problem ruwa a damagaram problem ruwa a damagaram kowa ya san shi ka ji shi a jikinka ka gani abin da yake kenan ana neman kullum kowa ya yi zai kawo solution shi problem ruwa shi ya yi karhin a ce na meri ne a problem in zandar ya yi karhin na meri ne karhin na ƙasa ne tunda shi kasa an ka lura ita take da izini eh, al'ummar da take kasanta lahiya ruwa da za su sha da abincin da za su sha ta ba su dubarorin da za su yi noma dubarorin ita da za ta huddo abin da ba zai yi ba kenan kaga ka eh, a shiga wannan shi da magana sevrai an ka dubu sai a ce al'umma dubu ɗari biyar da wani abu haka a shashe ibada wannan wanda suke rajista ne wanda aka tabbatar suna a rubuce a rubuce na'am shi kuma abu an za ka yi shi sai ka yi shi na mutum dubu ɗari biyar wanda kake da wanda suke takarda kenan kullum shine an muna irin wannan muhawara sai in ce ka duba ka gani shi mutumin da yake cikin damagaran wanda yake nan kaga ko da saya mutum nawa suke fita kenan basa cikin rajista kenan a kallace an abun ka bi menene a tukwai a cikin birnin da magaran ka samu fiye da miliyon ɗaya da wani abu ka dubi karamin misali yanzu duk titin da ka bi kowace sitan da kake gani ko sitan ka samu dubu ɗaya ko dubu biyu kenan kowace sitan ka ɗauka da mutum biyu kenan kaga ruwan su ya hau kan ruwan yan garin wanda aka yi a shashi wanda aka nema da su kaga to mutane sai su manta irin wannan abun shi kuma ruwa arzikin Allah ne kuma Allah ya ba da sanin kanda da za a yi shi ka gane ko babban abu shi da ya yi daɗi ka gani Allah ya sa ko na gama duka shirgaban kasa da suka hau kowa ya yi kokarin shi don ya kawo solution a wanda magana daga can ganaram da muka je ganaram me aka rubuta a cikin afishin aka ce alimentation a no potable de la ville de zandar saboda birnin da magana shi kuma can a wanda suka yi karatun sani ba sauna can ba kamar irin wannan nap ce ba a kifar phreatic da ake wadi sai nap ke très profond du geologique kuma mutane suna cewa nap fossil tunda sai an ensemble de trucs comme ça yana cikin solution na sam ruwa ya wadatar eh, na gode mamman janti eh, eh, za mu sake dawa gare ka bari in je wajen taso galadima daraktan jiha na game da ruwa shin ya za ko mana bayani a game da wannan matsala ta ruwa a birnin da magara to na gode yanzu kamu mu je ga matsala kamar yadda eh, eh, abu ga ya faɗi sekretar general na conseil de ville kenan sai a ɗauko kama a ce a yanzu wani abubuwa ne suke ba da magarar ruwa kenan yana da kyau mutane su san shi yanzu abin da ke ba da magarar ruwa kamar installation installation muna da station guda uku guda uku duka da birnin a kewayen da magaran wanda suke ake halbo ruwa yana zawa da magaran akwai gogo mashaya kama ita ce ta fari wanda mutane duk sun santa ita kama ta fara aiki ne wajen 1950 kila lokacin nan ta fara aiki ita kuma a lokacin nan da ta fara aiki da ita station kin wannan da shato na birni kenan su ne suka fara aiki da shi amma yadda eh, eh, eh, ya faɗi ha'ilau kenan gwamnatoci kowa yana ƙoƙarin shi yanzu sai aka zo da matsalar ta giga a 2005 sai aka zo aka yi a runguza tunda a lokacin na mutane suna tuna daga wajen 2004 matsalar sai ta zama matsala kenan aka ya zamanto ake jin ta sosai wa'annan na gogo mashaya kenan ba su iya ba da magarin ruwa ya wadata kuma gashi da magaran tana kamarwa tana girma wanda <laughs> ina zuwa kan shi yanzu sai aka zo aka yi a runguza da aka yi a aka yi kamar forage goma sha hudu zuwa eh, sha biyar wanda dama suna nan sai aka zo aka yi ikifan shi aka yi station ta biyu aka zo kuma aka yi shato wannan wanda ake ce ma shato shinuwa to kakin a ga shato shinuwa akwai wajen san katarin san kenan a biyar an zo an yi wannan shato na biyu na ortn tunda ana nan tahiya aka kai shato ɗaya bai wadata sai aka zo aka yi na biyu shi ne na na an yi shi kama a wajen 1985 kenan aka zo kuma aka yi wannan ita station ta biyu ta arunguza wanda aka sa ta 2005 zuwa 2006 kenan ta fara aiki ana na ana na hailo gari ya kara bunƙasa kenan wannan kamar da yake faɗi wannan gwamnati da ya sabka hailo aka ce kai abin nan hailo bai yayi dole sai an je an nemo hailo wani wuri wanda za a karo ruwa shine aka yi ganaram ita ganaram da aka yi ta ita ce station ta uku kenan aka zo aka yi kamar forage 23 aka gina wanda effectivement jirgin su duka ya kai kamar metar 300 da wani abu. Mm, Lalle ruwa na ƙasa kenan sosai ruwa na ƙasa aka yi din ma a farko aka yi ikifan kenan aka abun forage goma sha takwas aka zo aka yi station na ganaram wanda kuma ake halbo ruwa a nan eh, eh, eh, da magaram na'am yau abinda nake so in sani kuma mr director shin layukan sun wadatar da da birnin da magaran kuma tsaffin layuka ne ko an yi sabbi duka kowanne a kowanne in aka yi wannan abin ga kama extension an ƙara ƙarfi dole sai an buɗe layuka tun da gari yana girma kenan duk inda ya kai sai an ja halotiyuka an kai wannan inda wurin ya tafi kenan kuma a, a suit yanzu a bana daga 2020 zuwa 2020 zuwa eh, da zuwa 2021 kuma sai aka sake karfafa gana ramkin nan wannan fura dama na ce muku 23 ne aka yi sa 18 eh, suke aiki kenan saura biyar yanzu cikin biyar kin wannan kuma sai aka sa hudu yanzu duka aka abinsu aka suma aka yi ekipans kuma aka zo aka yi shato na hudu shato na hudu shine aircat yana can bisa feso kenan aka zo aka yi shi aka janyo wannan hudun su. ake ba shi ruwa directement kuma aka zo cikin gari aka shunhuda kamar bututun kamar kilo 27 wanda aka yi na extension cikin gari duka an gani duka dan neman a wadata eh, kenan eh, yadda kuka bayyana duka waɗannan abubuwa da aka aikata eh, shin ya dace kuma a ce hanyar yanzu akwai matsalar tarwa eh sai in ce ya dace a ce hanyar yanzu akwai yanzu kamar yadda ya faɗi mutanen in an yi aiki sai aika aikin mutanen da suke zamne a damagaran kamar zamnanu wanda za a bi gida gida kinara sansama wanda merita ke badawa alhali akwai masu shigowa wanda da wuya ake iya kiyasce su to wannan abin da shi yake sawa a ce duk lissahi sai zamanto ya lalace shi kuma dama matsalar ruwa da ka gani kamar ɗan lokaci ne ake ɗauka cewa a magance ta dindindin sai in an ce an hwasa aihuwa mutane sun hwasa shigowa sun hwasa amma muddin <laughs> eh, a karu to kullum kenan he dai da an kare wannan kuma a yi tunanin gaba in an kare wannan a yi tunanin gaba kenan eh, kamar yanzu lokacin muwa din abril da mai to wannan an yi bukatar ruwa sosai kama a wannan lokacin bukatar tana kai kamar ta mutanen suna so kamar wani metar kib dubu talatin alhali yanzu abun da muke da kwai duka ana sa su amma in ka hada wajen forage sattin ne wanda yake kowanne yana aiki wadda ake cewa ventilator su ventilator in an kunna shi ba a kashe shi kamar har kullum duk da wannan an gangama abin da muke samu metr kib dubu ishirin da biyu kenan har eh, yanzu muna da eh, tsan tsakani na metr dubu takwas wanda ba a samu a rihe shi yanzu birnin zandara kenan suna shan kilomita na ruwa nawa kenan shine bukatun su yanzu a mm, lokacin da yake da zahi shine na metar kif dubu talatin kowace rana dubu talatin kowace rana akalla tunda in an sa wa'annan mutanen masu sitan wanda suke zuwa an rani da sauransu abin sai ya kai ma kamar wajen dubu talatin da biyar ko dubu arba'in bukatu. Na gode eh, Malam Tasu barin da wajen eh, Amadu Dankori. Malam Amadu kuna ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke fafutuka domin kare al'umma a game da saye da sayarwa. Eh, shin me za ku cewa talaka suna wahala kan bukatar ruwa a birnin da magara? A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Mun gode Radio Kalangu da kuka gayyato mu bisan wannan muhawara mai muhimmanci. Ita dai ka kasan aka ce da magaram kowa kallon da yake mata tabbata gari ne wanda yake da matsalar ruwa kuma wannan matsalar ruwan a tarihi shine ya sa ma aka ɗauki kapital eh, daga nan garin da magaram mm. aka maida ta yamai a 1926 kenan ka gani matsala ce wadda take da tarihi kuma take da tarihinta a zamani eh, masana suna kwatanta me sa garin da magaram babu ruwa sai suke cewa garin da magaram ba kamar sauran garuruwa ba ne inda za ka tona da ka yi rijiya ka samu ruwa ka sha kasan <laughs> garin da magaram dutsi ne karamin eh, mutum wannan bai ya iya yin rijiya ya samu ruwa ya ajiye a gidan shi sha tunda ni magana nake ma magana ce nake ma ta masana wanda suka kutamta da cewa kasan eh, garin da magaram dutsi ne inda bai ne a tona a samu ruwa a rishin ruwan wannan kuma eh, matsalar tana ta tahiya hal ila yanzu kaga dai abokan muhawara sai kwatanta duk an jima ana nemo a samo bakin zaren wannan yadda za a yi eh, a ce garin da magaram an wadata shi da ruwa kuma kowane gwamnati wanda ya zo mafi yawanci ma Eh, abin ga ake yi tallatawa ake yi a harkar yakin zaɓe in kuka zaɓe mu zamu yadda zamu kawo muku ruwa kowanne kuma ya yi iya gwargwaron shi tunda an mm. ka ɗauka eh, jamhuriya ta biyar shugaban nan ya kawo wannan abin da ake ce ma shatu shi shinuwa jamhuriya ta bakwai na wannan wanda ya sabuka kwanan nan shi ma ya zo ya yi iya gwargwadon inda ya yake yi amma hal ila yanzu matsala tana nan da kamarinta a matsayinmu na 'yan kungiyar horar hula muna bi da sau da kawa ko muna jan hankali na matsalan nan yaya ne za a yi a biyan da za a yi a samo a samo bakin zalanta bayyayuwa ne a ce ta ƙare tal kamar yadda ya hudi an dai a aihu an dai a bar mutane suna shigowa dole ne matsalar tana nan he dai a rage ta amma mu mun san da cewa tun da. al'umma muke kun mutane ne suke rayuwa kun mutane Allah ya yi su da hankali ni na san da cewa akwai lokacin da za su yi tunanin da wannan matsalar in Allah ra za a shahe ta ilimin da Allah ya bamu ne aka iya ganewa eh ana zamnawa a damagaram kuma a tahi daga wani guri a jayo mata ruwa yanzu ka gani ai eh, na harko ya je daga arunguza ya janyo mata yanzu aka kara daga arunguzan ma aka tahi ganara. hallo an akwai wani gurin inda zai a kawo ana iya kara tunda an ka dauka ai ba garin da magaran bane ba kadai mi irin wannan matsala an ka dauki birnin Dakar birnin birnin dakar ai birni ne babba ka gani ba ai shi ma ba ruwan garin dakar ba yake sha he da aka yi doguwar tahiya ake kawo mishi ruwa kenan an ana iyawa ana iya yin doguwar tahiya hal eh, kilomita bila adadin a je a kawo ruwan wannan garin da magaramtan da saboda eh, ruwa eh, shine rayuwa kuma dukkan mahukumci Eh, a cikin kundin tsarin mulkin mu kuduri na goma sha biyu ya kutumta da cewa eh, wajibi ne ga eh, shugabanni su kawo wa al'umma ruwa ingantacce don saboda su sha kuma ruwan ingantacce ya kamata ya zamanto wadatacce kenan shine ko kowane da duka shugabanni suke yi alhamdulillah tunda duk wani shugaba wanda ya wuto kaga ya nema ya kawo wannan eh, ya kawo eh, gyara bisa wannan matsala yanzu an ka duba yanayin wato wannan matsala ta ruwan sha da ake kokarin magance a nan birnin da magara shin ya al'umma suke samun ruwan da tsada suke samun su ko kuma da sauki to wannan shine inda eh, abubuwan da yake cin mana tuwo a kuriya an ka dauka matsalar ruwanmu na ma Nijar ga baki guda eh mun bada shi ga wani guri ga wani kamfani wanda shine zai mana mu ban mu da ba mu yi bayan da zamu yi mu aje tunda kaga da ruwa ba daga wani kasa bane ake kawo mana ruwan mu ne namu na kanmu kenan kamata a ce mun samu eh, siyasa ta kanmu ta ruwa wanda za mu sha to sai muka bari wannan ruwan aka ce akwai wani kamfani wanda zai zo shine zai tono shi an kuma ya tono shi kuma hallo ya ba wani kamfani kuma shine zai sai da shi kenan ka gani za a yi ka samun abubuwa wanda za a yi ka. cin karo da juna yau an kana nema mu a matsayin mu na yan kungiyar hula an kana nema eh, ka samu labari bisan harkar eh, ta yadda matsalar ruwa an an ce yau ga wancan unguwar ta yi wata babu ruwa menene yasa babu ruwa eh, an ka tafi wajen sna sai su ce ma ka tafi wajen guri kaza an ka tafi wajen guri kaza tan yanzu an ka dauke ta spain inda ita ce dai wanda aka ce kamfani wanda zai je hakon ruwa daga can kasa an yi hako ya samu ya ba Eh, ya ba ita spain ta zamanto yar garuwa mai saidawa to yanzu tsakanin <laughs> spain tsakanin spain eh. da ita sin akwai sin ita tana da ta ana duk wata matsala wadda ta sahi wancan go babu ruwa wancan abin gani kana iya zuwa sin ka je ka, ka, gani an ka je suka ce ma a akwai wata matsala wadda ta hice su sai ka je wajen spain spain ba ta da representation nan sai a yi orientan wajen direction na hydraulic sai su ce su ne su ne wakilansu kenan eh, ni kuma na gani kamfani ne wanda ya huto daga eh, abin ga kuma a ce akwai abin ga hannun jari niger tana da kaso kaza wancan yana da kaso kaza me ya kamata a ce dai eh, amsa akwai gindinsu a nan wanda za mu san da cewa eh wannan gindin spain ne ko ma a direction na hydraulic ne ya kamata a ce akwai vole gurin su nasu ne na kansu wanda an je an ce e wannan representant spain ne mai ba aika yin eh, eh, ana labewa da shabara ana halbin karsana mu wani direction ta hydraulic yau ai ta mu ce ta kasa ta mu ce uh, a cikin organigram kin eh, eh, idan na fahimce ka wato uh, talaka na shan ruwa da tsada talakawa na shan ruwa da tsada da mun yanzu ka gani an aka ce ma ana matsalar ruwa ba wanda yake iya kontrolin dan uh, ga ruwa budo a nawa sai da shi tunda ni kai na nan kwanan baya eh, babu ruwa a gidana na tafi na daga dan ga ruwa da ruwa nawa bido ce mun dala 50 sai sai da mun kenan kaga irin wani abubuwan abu ne wanda ya kamata a sa ido a diba kuma hal anan da magaraba ai mun yi committee lokacin da kamar ruwan ya yi a 2012 mu muna cikin wanda muka zamana aka yi tunani a yi komiti a yi yadda za a yi dabar a kawowa da magarmakin ruwa ta sha aka yi sistem na a aika kawowa a sitar na aika tahiya har murya har wani guri ba a je a kawo shi a sitar na aje unguwa unguwa su sha banda wannan a zo a zamna a yi tantance nawa za a sai da ruwa a borno fontaine borno Fontaine kenan inda mutane suke suka yi zuwa wanda ba su da famfa cikin gida a wannan aiki da muka yi akwai wasu borno fontan da su da ruwan ba wanda yake sanin a suke sai da shi kuma kenan ka gani wannan kwamitin bai ya tsayawa ya yi so da kawa ya yi aikin kuma za ka gani akwai bara bara da wannan unguwar da wancan unguwar za ka gani wancan unguwar ga da yake sai da ruwa ga wancan unguwar ga da suke sai da ruwa wannan ƙararrakin mun sha samun shi akwai wani nan abin ga zan baka example presi a nan jikin eh, masallacin skola wani mai sai da ruwa ba shi ya ma hoto daga unguwa ba ungo beki sai ya zo daga unguwa an yi zo sai ya cika kayayyakin shi he sun kai kayayyakin shi yana cika wajen bido wajen arba'in ka hannu ya cika wasu tanunuwa a lokacin nan an yi ƙari cikawa kuma zai sai dama yan unguwa kaga wannan abin ai akwai matsala ba daidai bane ba ko yanzu a halin yanzu ya kake ganin al'umma suna karɓar wannan ita matsala ta karamcin eh, ruwa a nan da al'umma suna karɓar wannan matsala a bisan jahilci dan saboda eh, su wanda ya kamata su zo su musu bayani menene yasa babu ruwa ko kuma yaya ne za mu organizan dila stage a dama garam silas raju na gode <laughs> na gode amadu za mu sake dawa gare ka bari kuma ja eh, maman janti eh, sg wace gudunmuwa ce a bangaren ku wannan bangaren naku za ta kawo wajen ganin al'umma da magara na ci gaba da kasancewa masu samun sauki wajen samun ruwan sha to wi shi dai komi yana da muhari kuma komi dan adam yana nema ya samu sauki shi wannan duka abin da ya hudi gaskiya ne tunda ya yi vivir in komite kenan ni ma na san an kafa komite aka tara mutane gwamnan jiha komite sai ya fiksan kudin ruwa ya ce duk wanda ya tsallaka ruwa kaza ne an ya wuce wannan su komite suna da izini su liƙe shi su liƙe gurin ruwan ko a amshe famfon da ruwan da yake wannan kenan duk muka yarda da mu da yake wakilan eh, al'umma ne da su wannan da yake service technique ne su suke da ilimin kan da ruwan yake yanzu wannan kwamiti yana aiki to ne kaji ya ce shi mamba ne na kwamitin wannan e kaji irin abin da ya kawo kan kina yanzu in abin ka shiga da ba ne kina sai ka ce shi kwamitin ne ya yi ko ya kasa ko ya watse da ko wani abu da ya yi wannan ko kuma a cikin kwamitin an samu wa'ansu sun kare wa'ansu sun bar wa'ansu kenan kwamitin in haka ta samu cikinsu sai su ɗauko su kawo magana inda aka ba su izini su tsaye da wannan inda shi mai wuka mai nama ya ce duk wanda ya wuce wannan gashi a gallaza masu kuma bai da dama a amshe abin ga har civil lokacin kwamitin da aka sa na ga kwamitin su ya yi kokari na hwari tunda har na ga pv na an amshe ma wa an su famfo aka zo aka yi ta rikici na ca ya tuba shi bai ya kara ba ya maido abin da doka ta ce to kaga irin wannan abin ne ya kamata yi kenan wannan aikin su su society civil ne su ba 'yan siyasa ne ba kuma ba ma'aikata wanda za su ce ba kaza su suna faɗin abin da wani bai iya faɗi su ƙungiyarsu tana iya faɗi kenan kuma ba abin da za a yi tunda duka duniya don da ai gyara ne suke gyara ne ake tunda su mm. gaskiya ce suke nema su faɗi abin da ya kamata abin da al'umma tunda su ma duka abin da suke al'umma za su gama kuma duk abin da suke din sun ɗauki alkawari za su kare hakkin al'umma kenan shi problem ɗin ruwa duka na da magarama an hudi kaga da aka ga mutane ba san yana da tarihi da yawa kaga da aka yi wannan ganaram miye maka lura ruwa da na tiyoteri na na wanda ruwa ke huce a cikin shi da kenan tun na da ne kenan mun da magaran ruwa ruwan ya yi baya mm. cika tiyon kenan da ya dinga cika shi sai ya dinga wusha kenan wannan mu mu ne na uh, shugabannin al'umma da yake muna aiki da zababbu kenan duk kowane zababbe sai nemo a kawo ƙara sai mu she gurin wannan kun ganin gurin tuyo ya fashe har da wanda suke aiko mana hoto ruwa ya fashe ta uh, wajen su zai kada musu katanga to a lokacin nan abu ne da baka saba ba kenan su ma da su wannan sai muka biyo muka yi eh, pression tunda shi wannan wakilin representant minister in shi ne anan kuma shi ne yake da yawanin ya kula da ruwa sai mu je mu ce musu unguwa kaza pression ta sa an ce wato ko ta matsin lamba ga director jihar ruwa yana da izini <laughs> ce iske kamfanin mai ruwa kamfanin mai sai da ruwa ce kun ji an ba mu labari unguwa kaza tuyo ya hoshe kale ya bata wannan kenan dole ne tunda shi representant wannan kenan shi ne mutane za su lura to kuna ganin kukan naku da bukatar taku ana samu ana warware ta ana warware ta tunda in talaka suka zo suka kawo kukan su eh, ana ana ana warware ta da guri da yawa ruwa ke zuba a titi kenan ana perdition kenan an yi kokari sun hudi an yi kenan yanzu kana ga babu ruwa kenan ana samun ruwa shi kuma abun ruwa phenomenon natural ne shi daga Allah ne yake wani. yanzu zaka duba ka gani period mai zahi shi duk abin da muke musulmi ne mu sai mu dinga roƙon Allah eh duk roƙon Allah ne yasa abin namu yake zuwa sauki shi kuma roƙon Allah ya kame shi an ka dubi eh, ilimi aka ce an ina nema ka she ka nemo shi ka samu yanzu ya eh, kashi ma inda yi da ilimi bai kai ba haka yanzu kullum gaba ake ana ilimi yanzu an ka dubi da doktor a ah, wanda suke na fannin ruwa a da ai babu yanzu an ka dubi a minnafsan 1954 kaga yanzu a tarihin shi ce a minnafsan 1950 da ja da koyi wannan mai ake cewa gogo a 1954 aka yi kireyen commune de premier degree ta zamanto yau ita ce ville to ka gani ka duba a lokacin nan suwaye masana ka gani kullum ci gaba ake shi kuma ilimi kullum ana cin gaba Allah ya sa sai a dinga samun solution. Mm, eh, Allah ya sa a yi amfani da ilimin na yanzu domin a samar da ruwa wadatattu a nan eh, eh, birnin da magana ko ina. daga ko ina a kawo inda ba Na gode, na gode. <laughs> Bari dawo gare ka Malam Tasu Galadima. Ka ji abin da mamman Janti da kuma Ahmadu suka bayyana akwai wani ƙari da za ka yi mana ka haya ma tambaya. Akwai akwai ƙarin bayani. Kamar wajen bambanci ko abin zaman san da zaman span. Ita span gwamnati gwamnati ce ita sosai ce ta gwamnati kenan da aka hidda ta daban don abin ne aka ba mahimmanci sosai shi yasa aka hidda ta daban don ta kula kawai da aiki na ruwa shi kuma kamar yadda ya abin da ita spain ita take kula da ta zo ta gina duk wasu abubuwa na, e, e, na ruwa na sai a damkawa san ita san kama da ake cewa kamar ya ce ake in baka ka yi jere cikin ka'idodi kenan yanzu in ya ji spain gwamnati kuma wakilansu ofisalaman yanzu eh, eh, direction ce ta hydraulic in kana neman spain in ka zo direction ta hydraulic mu ne wakilan spain kenan wakilan gwamnati yanzu an yi formalize kuma da kamar yadda ya faɗi kamar babu wata eh, takarda haka ta takamaimai da ta wakilta mu representantin spain amma yanzu akwai ta muke wakiltar spain eh, a gurguje mana eh, wajen eh, kamal kuɗi na ruwa ko fit one shi fit an ba da dama kana iya ka je ka samu nimeran shi ko ko abin gaɗin shaf na exploitation na sen da kaga fit a titi ne a kusa da gidanka ka yi kira ka faɗa musu wuri kaza tiyo ya hoshe yana zuba da in baka faɗi ma in sun zo sun gani gaskiya faɗa su me yasa ka ce kaga wannan duka asara ce aka yi kuma alhali alhali kana gani mm, kuma alhali kuma gashi ana da matsalar ruwa kuma ana da matsalar ruwa abu na biyu da nake so in kawo bambanci akwai matsalar ruwa akwai wadatar ruwa wadatar da mutane da ruwa menene muke so duk inda yake akwai kan famfo zamanto yana samun ruwa shi wannan ne matsalar eh, wadatar ruwa matsalar ruwa ka zo wuri ɗaya biyu uku wuri da yawa ka ga babu ruwa to shi wannan shi ne matsalar ruwa kenan yanzu a wadatar da, ruwa muna ga dai tun da aka yi wa'innan abubuwan zai zamanto ko da dai zamanto baka samun shi ko da yaushe kamar na lokaci amma ka samu wani lokaci wanda ko da dare ne ko da safe ko da abin nan ruwa ya zo ga robinan to shi wannan ana abin shi wadata. Eh, yanzu a takamaimai wani kokari ne ko ce hanya ce gwamnati take bi domin magance ita wannan matsala shin matsalar ana matsalar kayayyaki da ya kamata a tanada domin ta yadda ayyukan samar da ruwa. to kamar da muka waɗi baya kowace in ta zo tana yin kenan ƙoƙarinta na cewa an wadata wadata mine ne wannan bukata da muka ci ana bukata kaza a same shi kenan a samu installation masu ba da wannan yawan ruwan da muke so wannan ita ma daga zan wata kenan tuni an yi tsari na cewa wanda za a yi kuma ganaram ta uku kamar fast ruwa na ganaram tuni shi ma akwai shi za a yi furaj goma sha biyar forage goma sha biyar da wata station ta biyu ta ganaram kenan za a yi shi kuma za a yi kama irin mi ake ce mishi ha'ilau eh, tuyuka da tsahin installation wannan duka na cikin gari da kuma sabbi da za a sabunta tsahi kuma za a yi sabbi wanda za su kai ko'ina tun wannan tsarin ya da suka yi ma fasalin kuɗi kamar za a kashe wajen miliyar 33 kan matsalar ruwa kada ta birnin da magana a eh. ta wannan abin na eh, da eh, ja abin yana mm-hmm. nan mm-hmm. muna tsammanin daga shekara mai zuwa 2022 ma a fara wasu wato albishir in ka albishir ne za ko ba da magara kenan kuna ganin a nan gaba dai matsalar ruwa za ta kasance wani tarihi eh to ni ban so ambaci eh. wannan a ce a zama tarihi ke wannan eh. amma na a nema a samu to lalle zai zama tarihi tunda za a zamanto abin da muke so duk dai robinan da yake akwai shi to wannan zai zamanto in an bude za a samu ruwa yanzu na gana ramkin kamar yadda ya faɗi da da kilo hamsin yanzu za a ta yi har sattin da biyar kuma ai waccan station ta gana ramdu kuma a janyo hailo a halboshi nan nan da maga. Eto eh, ya kuke ganin karuwa al'umma da kuma wadatar da al'umma da ruwa. Karuwa al'umma kamar da wadi ne wanda ba a ba a iya abin da din shi. Eh, Adadai a kiman ta Yawa ba a iya ta Mu dai kamar yadda na ce ma inda yake dai akwai inda ake ɗaukar ruwa zaman to a samu. To amma ruwan nan ya wadaci mutane bitan da sai ga wuri guda a ka'ida kamar yadda ake muke cewa duk wurin masha ruwa guda ya zaman to kamar mutum hamsin ne. Duk wurin kai guda na masha ruwa mutum hamsin. amma yanzu in ka ɗauki kama ban fantan guda ai za ka ce kamar mutum dubu mutum dubu kaza ne. ito eh, eh, eh, darakta an san da yawancin ruwan da ake samar da su a damagaran birnin damagaran da karkashin kasa ne to ya ake kuma babu ruwan da ke saman kasa da kuma ruwa na damana da ya kamata a tanadar a tanadi su domin amfanin al'umma babu wannan siyasa ko dubara yanzu kamar in ka ɗauki gogo su gogo mashaya ruwan nan dukkan forage nan suna aiki da ruwa ne na damana in ka tafi wurin za ka tar da barrage wanda da damana ne ake tare ruwan in aka tare shi kuma sai a halba shi wurin wani abshi ma da aka keɓe da ake ce musu back dam filtration kenan inda ake a ajiye su kenan kuma sai su yi ka yin ƙasa dan su ba duka wannan forage forage ke ruwa kenan su in shekara an yi ruwa da yawa kenan lalle za su ba da ruwa da yawa in an samu karancin ruwa a shekarar wannan to za ka ga su ba ba da ba da yawa mai shi kadai ne dai wanda yake da abu nan amma saura duka ruwa ne na ƙasa ake hakowa su ne ake halbawa na gode misali diyartar barin kuma gare ko misali sashe ganin lokacin nama yana tafiya a ganin ku eh, waɗanne eh, matakai ne ta kamata a ƙara dawa domin wannan matsala ta eh, ruwan sha a nan birnin da mai garin an samu an daidaita ta ko an magance ta baki ɗaya. to kasan duka yau an garin da magaran ruwa ya wadata waye zai ji daɗi daɗi zababban wanda suke garin da magaran da sultan an garin da magaran su ne za su fiye jin daɗin haka amma ilimi lantarkin duniya kenan yanzu gashi kaga kullun ilimi ne ake na agakan da za a wadatas zandar da ruwa kenan wannan ina ji duk kowane gwamnati ya hau ba hwasa ba zai kuma ya kamata al'umma masu hannu da ne su ma su kama bisan irin wannan shi aka dubi ruwa yanzu nan da magaran ba muka ce ba sokul in duka dutse ne tana yiwuwa fai da kuma fai sai an yi ilimi an yi etude geophysic tana yiwa da ko ruwa a cikin fuwa ya tsaya yana so huta kenan idan ba a san shi ba idan ilimi bai bada ba ya ce a guri kaza da ko ruwa a shi a yi ba an yi ba. E to ai akwai hanyoyin da a kimance kamar kasar Amurka da take janyo eh, wato man fetur daga da ke karkashin duwatsu a yi fisire din wato a tsaga dutse a hidu ruwa nan ba ta yi a haka din. ilimin zai zo. Su can kaga da yake ba fitar ba su da problem ruwa kamar da muke. su daman duka su energy ne ko tana yiwa petrol inda suke so da shi za su iya su hudu wannan e shi parapor a intere ne munan ba intere ne ba sai parapor l'intere il social ba don a samu ba kuɗi don shi ko ɗan siyasa ya samu satisfaction yau gashi ya sa an samu solution un problem ruwan zanda eh, eh, mhm, kenan mhm. shi muna zuwa ilimi yanzu miye ba na gaya maka ba da yanzu an ka dubi technician ne da akwai yanzu da kai engineer da kai professor duk ilimi yake kawo wannan insha Allah mu dawo kan mm. kan wato al'umma ku ne wakilan al'umma eh, shin al'umma za ta ci gaba da eh, mai da hankali wajen ku domin ta yadda ku za kuma gwamnati matsan lamba yo shi eh, da mu dole ne <laughs> fiske mu an ka dubi ina su zance ne da suna al'umma wadda take kalkashin meri eh mu ne muke tura abu a al'ummar da magarin batta da ruwa al'ummar da magarin batta na organize shi kuma wanda suke kama mana su ne wa na yan farar hula kaga duk ko muna da miskina tsakanin su muka zo zancen ruwa amma zancen da magana bakin mu duka daya ka gane ko mu dai l'essentiel mu ga kamar da yake faɗi al'umma kar ta gallazu surtu yanzu kamar kaga eh, ran mutun sai ya bace yanzu kamar ya ce ka zo ka ce mai ga ruwa ya kama ruwa ka zo ya ce ma dala hamsin hamsin kai kuma gidanka a ce za a ka eh, bidon takwas to bidon takwas wajen jika biyu to eh kaga babu lahiya kenan ina gane ya kamata ma a gargade mutane da kawar da almubazzaranci na eh, a bangaren ruwa ko sannan kuma ya kamata a diba yadda za ku taimakawa eh, al'umma wadda kuke jagoranta ko kuke wakilta musamman ma yara da mata tunda su ne suke wahala su ne ke sabko neman ruwa a kewayen da magaran kasan shi abin da muka faɗi ne shi kullum ƙoƙari ana yin shi shi kuma sauƙi kaga da mu da malamanmu da sarakanmu kullum adda muke Allah sa ya kawo kwanciyar hankali kuma Allah sa ya kawo wadata shi an ce wadata da ruwa da abinci da lahiya duka suna ciki kenan kuma shi wancan fannin ana ilimi yanzu ilimi eh kana ganin yi ake yi ake yi ake kaga za a samu la solution final wata a samu wani wanda yake ilimi yanzu an duba eh, wannan me ake cewa su wani ganaram su wani me da ko wanda ya zamna a lokacin nan me ake cewa au niveau de la direction ta géologie wannan abin ga deja shi a lokacin nan deja premise ya san can wajen su zone favorable to a lokacin nan kaga ilimi bai kai ba hal je can wani baya tana ba a je a ɗauko ruwa daga can yanzu eh ka gani yanzu ka gani daga kilo hamsin ne ko yanzu kaga za a je kilo sittin da biyar duka wani yana cikin ilimi kuma ba jan ruwan ba sai an samu famfuna masu ƙarfi wanda za su aiko ruwan to kaga ilimi sai an gama ilimi da yawa kenan insha Allah Allah zai ka saukin shi wannan adama garan mu gama kanmu mu roki Allah Allah zai biya na gode eh, eh, mamman janti malam Amadu Dankori ya kake ganin wani wani kira ne kake ma al'umma domin su kawo su gudunmawa wajen warware matsala sannan kuma wani irin matsalan lamba ne za ku rika yi ma hukumomin wannan yanki domin ganin wannan matsala ta ruwa dai an samu ana warware ta a kodayaushe shi kiran da zamu ma al'umma <clears throat> shine na ba da bayani yanzu ka gani an ka ɗauki eh, lokaci kamar lokacin sanyi kamar lokacin damana za ka iya ganin duk mafi yawancin manyan eh, hanyoyi na garin nan za ka iya ganin ciyika sun washi su wannan na gidan ruwa an ba a ba su bayani ba sani ba suke kullum kenan ya kamata al'umma da tanga eh, ya washe su je su ya su hoji su a zo a gyara tunda shi kasar ruwa ba kaman wuta bane ba ruwa ana iya ajiye shi kenan yanzu lokacin da ba a amfani da shi cewa lokacin sanyi ko lokacin damana shine ana iya ajiye shi a lokacin da ake amfani shi dewa ya zo a yi amfani da shi to matsalar garin da magaram wannan ruwan za ka ganin shi ga nan yana zubewa ba wanda ya kula da shi wannan shine matsala kenan muna kira ga al'umma su je su an sun ga ruwa ya hoshe a unguwarsu su yi gaugawa su je su waɗi su waɗi ma abin ga su waɗi ma gidan ruwa su gyara na biyu kuma ga su waɗannan 'yan eh, meri Mm, wakilan al'umma e eh, kasan a cikin hasashe da aka yi akwai mutane wanda suke shigowa cikin garin nan e, kaman yana kaiwa eh, example kin da dauka akwai sitar kaman dubu an ka dauki mutum biyu a kowace sitar ka samu mutum dubu nawa dubu wajen biyu banda wannan kuma kusan a kullun za a ci kenan yanzu nan ya ne za a yi a samu a yi amfani da su e, ya kamata a ce gari ya dauki wani tax wanda ake ce mishi tax forfeitar na ruwa duk wanda zai shigo cikin gari ne sai raske ɗan taxi na ɗan karami ko dala ɗari ne ko dala ashirin ko dala goma ne ma a ce mu dai meri garin mu an ka shigo mun sa tax ta ruwa wanda an ka shigo za ka ba da dala goma dala goma kaɗai a ɗora komiti wanda za a ba wannan kuɗi a aji ka san in ka ɗauki wannan ruwa wanda ya taho da garin guza duka garuruwan da suke eh, hanya an ba su ruwa kuma wannan garuruwan akwai gurin da ana iya musu forage kenan yanzu wannan kuɗin an tattara su ana iya tahiya a ma wannan garuruwan forage kenan a raba su da mm, ruwan da zake tahowa daga garin da magaram kenan ka gani an ƙara an ƙara nombar da kibu da zai zo yanzu mala amadu me kake fata eh, ga batun ruwa musamman ta da mutane za su samu wadatar ruwa eh, wani kira gare ka saboda lokacin ne a cikin kiran ne nake yi kenan shawara ce nake bada kaman yanzu ga gwamnati eh. an so ake a tahi a gwamnati tunda mun ji daɗi wannan bayani da director ya kawo ta abin a mayantar kuma kusan kurtar mu za a ce tunda an Allah yarda nan da shekara guda za a fara aikin na Ghana Ramdu wannan abu ne wanda mu a matsayin mu muna za mu iya ankurashi kuma za mu iya jinjinawa amma abin da nake so ya kamata a ce mun samu siyasar ruwa ta mu kanmu ni bin yarraba a bar wasu kamfanoni daga waje su zo su za su haƙo ruwanmu alhali muna yau muna da masana muna da komi da komi wanda muke iya yin Eh, kanmu da kanmu. Dama wasu suna cewa ya kamata a ce kasa ke da ikonta a fannin kiwon lafiya, a fannin ruwa, eh, a fannin tsaro da eh, ilimi. Wannan haka ne ya kamata. Amma yanzu ka gani wanda suke haƙo mana ruwan wannan cewa da wata entreprise ana ce mata Veolia a lokacin muna yan lakwal ta ma ake entreprise ce amfani ta a horan shi ita ce aka zo aka yi rekritan ta ta zo take ika haƙo mana ruwa kuma har yanzu ita ce na gode nan ya kamata a ce mu eh. dai mu hudda hannunmu daga kaya mu ya zamanto mu ne muke haƙo ruwan da zamu rarrabawa kamar dan saboda mu san wani irin eh. ruwa zamu ba mutanen na gode na gode malam amadu eh, misali director mi za ku ce a ƙarshe kan wannan halo dai karin mm, bayani mm. shi zancen haƙowa a sani a tabbatar da cewa gwamnati ke haƙowa ita san bata haƙowa in an haƙo ga su kamar ka sai mota ne a ce ka ba mutum haya ku yarda ne ka yi ka zuba mini kaza baka shi bai da izinin ya sayo mota misali kenan shi wannan duk haƙoruwa da ka gane da wani lissahi da sauransu duka gwamnati ke yi ta hanyar wannan spankin society ce ta gwamnati akwai kamar lokacin da bisa wasu redevans kamar abin da san take zuba misali sai a ce to bisan shi yanzu wuri kaza ku yi forage kaza kenan sai a yi kamar wani da ake dan compensation me shi ma etude kin da sauransu duka wannan share na gwamnati shi ke yi kenan babu wani e- e- a ce a suke haƙo ruwa ko ba mu sami mu haƙi a'a sai an haƙo an yi komi an zo reception yanzu kamar wannan da aka yi shato da komi sai da aka zo reception hal conduit wannan radda za a yi da aka yi reception muke ce musu to daga yau in kuna so ku fara aiki da su amma kan nan ba su da izinin da za su fara aiki da kowace installation sai an ba su izini kenan sai gwamnati ta ba su izini yanzu wani kira gare ka wani sako ne zaka aika ma al'umma da magaran kan batun wannan matsala ta ruwa da ake fata a magance kwata-kwata to sako na farko dai eh, eh, kamal kal aika daukal kama abu ne ake yi da gangan misali cikin azumi ko cikin zahi sai a ga a babu ruwa sai a ɗauka kama a'a dan a galla gallaza al'umma ne ake yi an ɗauki matakai duka wannan abubuwan da muka yi mun ɗauka muna sa ran babu matsala ko ɗaya ta fannin ruwa tunda ruwan shi akwai shi da shekarun baya ruwan ne yake karanci amma na bana da da aka yi ruwan akwai yan sai muka samu wata matsala wanda ba da gare mu wanda kowa ya yi kajinta ta wuta mm, wutar lantarki kenan to su can an installation gare su musamman na gana ramkin na da wuta ta yi kaɗan famfunan nan masu haƙuruwa sai su kashe kansu tunda system gare su na mm. security sai su kashe kansu in sun kashe kansu kuma sai sun yi kama a wata period wani minti ashirin zuwa talatin kanan su tashi in wuta ta yi daidai to wannan sai ka sa production kin tamu abin da ake kawa tana ragewa sai zaman to ma sansam kawai ran mi ba mu da tunda abin da take ba da ita ya kai kamar ka hada da da da ita a runguza da da wanga dukka ya kai hatta dara su abin da ita take ba da duka kenan da mun samu matsala a can to nan mun samu matsala kenan a gaba daya to wannan a san da kira na farko a san da ba da gangan ba ne kira na biyu sai na wajen fit kin wannan duk inda ka ga tiyo ya yana yoyo yana yoyo ka haɗi a zo a gyara wannan akwai shi kira na uku na abun wani free na ruwa duk inda ka ga wani fontaine kamar mai tsaron wannan famfo na, na, titi kenan yana sai da ruwa daban da saura kana iya ka faɗi mu yanzu misali in ka zo rumu muna iya kiran san mu hada musu fantene na wuri kaza ga abin da yake sai da ruwa banna wanda ba daidai bane ba bisa ka'ida bane a ɗauki mataki kan shi kenan wannan abubuwa ne wanda dai nake so in dan gara in kira wanda sai al'umma ta ka goyon bayan shi kuma bisa kokarin wannan banda wannan abubuwan da na ce da fura da station akwai kuma shato na biyar shi ma da ke tare da wannan abubuwan kusa da wancan za a yi shi yanzu da ja in ka je wurin an hudda da ja wurin da da an yi shi zai ba da ruwa wannan shato na biyar kenan tare ke da wancan abu eh, na gode na gode so in kara eh, bayani a gurguje duke so in kira ga sin yanzu kaga wannan bayani da director yi bayani ne wanda ke gamsarwa ya kamata a ce ita wannan kamfani mai raba ruwa eh, duk wata matsala su ika hutowa suna bayani yau an ana bayani ana hudda cece kuce ana hudda zargi tunda kaga dai ai lokacin azumi kak ya zo kan azumi ya zo an zo an bude wannan shatan aka yi bayani aka ce a yanzu shikenan matsalar ruwa za ta rage azumi ya kama sai aka gani kuma kwata-kwata babu ruwa kenan yanzu kaga wannan explication kin shine ya kamata a ba mutane kuma mu daman ma muna cikin wanda muka yi jan hankali mm. da ka a yarda da ka a mm. a bar ganaram a bar ganaram da wutar ta kanta ga kusanan soraz muka ce ayyan da za a yi a hada aka ki zauwa a zamna tsakanin wannan ministarki a samu soraz ta kai mata wuta a samu ruwa ika zauwa kuma ka gani ku ai matsalar gashi nan maganar da muka yi a lokacin nan ya tabbata gaskiya ga cikin azumin nan babu wanda bi sha wahala ba eh, ruwa har wajen ma inda ba a cirewa mu mun gani na gode malam Mison SJ wani sako gare ka wani kira gare ka na karshe. Eh, sako na karshe shi a san gwamnati tana bakin kokarinta. Gwamnati ita ce take da mu. A san kumeri ita ba aikin ta ne ba aikin y'a yi karanta aikin kasa ne. Ita bakin ta tana kai kukan al'umma gurin wanda ya kamata. Biyu naji shi ya bada kamar fasa'a ta kamar wannan. Kasan doka ta kasa kamar majalisa duk abin da yake ita ya kamata ta sani. Kenan sai la representation nationale. Ba iya dokan doka ta wannan wannan garin a ɗauki wata ta wannan garin ta zaman daidai kenan sai majalisa ya kamata ta yi wannan biyu abin da ya kamata kuma mutane su gane mu bakin kokarin da muke tiyo ya washe an kazo wajen mu je mu yi pressure a wannan kenan yo an da magaran da koruwa vil da zandar da koruwa murnan wace ne murnan magabata ce na da magana kenan fatan da muke idan shine muke so mu gama komi da komi kaga muna roƙon shi sultan abubakar sanda na da magana ya ci gaba yana addu'a Allah kawo solution definitive ta ruwa mu da muke kanana kuma kullum wata muke Allah ka solution definitive kuma Allah sa komi na ce maka na ilimi ne Allah zai ba wani ilimi ya hango ruwa a wani guri wanda zai ishi baki ɗaya ba da magaran ba sai isa har tsoron duk wanda ya kewu da magaran kaji abin da zan ce ma. Na gode, na gode ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu wadda ta shafi batun eh, tarihin matsalar ruwa a da da kuma hanyar da za a bi a magance wannan matsala ta ruwa. Ga duka abin da muka rike za mu gani cewa dai fatan shi shine na ganin wannan matsala ta ruwa a da ta zama tarihi kuma gwamnati da duka masanu da shuni kowa ana kira kawo tashi gudunmuwa kawo tasu gudunmuwa domin ganin wannan matsala ta ruwa an warware ta amma kuma abin da za ya rike ya shine ya kamata dukkan al'umma su kasance masu kawo tasu gudunmuwa muna fata wannan tattauna da mun kai kan matsalar ruwa a damagaran za ta kasance wata hanya ta kawo hanyoyin da za a bullo da hanyoyin da za su dace wajen samar da ruwa wadatattu a birnin da magaran da ma kasar Nijar baki da malaman da suka taimaka mini wajen gabatar da wannan muhawara na samu wato sakataren birnin da magaran wato zandar mamman shanti na gode Allah saka da alheri sannan na samu malam tasu galadima daraktan ta na ruwa eh, rashin da magara na gode allah saka da alheri sannan na samu malam amadu dan kore na kungiyar nan ta orkuni na gode allah saka da alheri ni malamin ma'ada tun daga nan ɗakin magana na rediyo gaskiya tv nike ce da ku a huta lafiya.